hukumar kula da filayen jiragen sama a najeriya yanzu haka dai ta kara daukan matakai na tsaro tare da haɗin gwiwar sauran kafofin tsaro da suka hada da 'yan sandan ciki da masu sojoji da jami'an sirri na cikin gida domin dakile duk wani barazana ga fasinjoji a filayen jiragen saman na ƙasa daukan wannan mataki dai kamar yarda shugaban hukumar injiniya Salim dunoma ya shaida mini ya biyo bayan kame wani da jirgin sojin najeriya ke neman ruwa a jallo wanda kuma yake cikin jerin mutane 100 na kungiyar boko haram da jami'an tsaro suka yi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin abuja ga injiniya sale dunamo da ƙarin bayani tsaro kullum abu ne wanda kullum ana kan inganta shi ya dangana ga yanayin da muka waye gari muka samu kanmu a ciki idan aka ga ah, sha'anin tsaro dole ne a inganta shi sai mu santa inda za a inganta shi akwai wani abu da muke kira security committee wato committee ne na 'yan eh, tsaron gida ah, wannan wanda ba fan ita kaɗai bane a ciki akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai police akwai 'yan eh, sandan ciki akwai eh, mutanen fan da dai sauransu a cikin kwamiti din nan saboda haka duk yadda suka ga yanayin airport din na abuja daban na lagos daban suka ga yanayi ya canza na tsaro sai su fito da wani tsari da zai tunkari wannan yanayin. so kullum a haka muke shi yasa kake ganin eh, kai akai wani lokaci ana sai a kama wannan ana ana ta kame kullum ana kuma kai su wajen hukumar da ya kamata don su fuskanci eh, shari'a sai da kuma a bangaren su kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu sun bayyana cewa ɗaukar matakan tsaro alhaki ne da ya rataya a kan hukumar kula da filayen jiragen sama da sauran kafofin tsaro amma ba kamfanonin masu zaman kansu ba kamar da kaftin ado sanusi na kamfanin arik airline ya shaida mani hakin duba fasinjoji baya kan shi kamfanin yana kan kamfanin eh, airport wato ita tashar jirgin sama a hira da na yi da wani jami'in tsaro a filin jirgin saman na lagos ya shaida mini cewa tuni jami'an tsaro a najeriya suka kara karfafa daukan matakai na tsaro musamman ma dai ganin yadda ake alakanta faduwan wani jirgin saman kasar rasha a kasar egypt da kungiyar nan ta isil wanda kuma take da rassa a sassa daban-daban na duniya ci kuwa da najeriya kamar da kungiyar boko haram suka yi ikirarin cewa suna da alaka da kungiyar ta isil jami'an tsaron da ya ce tuni suka baza kwaminsu domin dakile duk wani yunkuri na barazanar tsaro ga 'yan najeriya da ke amfani da filayen jiragen sama da ma sauran kafofin zirga-zirga a ciki da wajen kasar baban ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria